Kamfanin Microsoft ya bayyana cewa yanzu haka akwai kwamfutoci miliyan 300 da ke amfani da sabuwar manhajar Windows 10 a faɗin duniya. Da wannan ci gaban, Windows 10 ya shiga cikin jerin kayayyakin fasaha da suka samu karɓuwa a ƙasa da shekara guda. Microsoft ya ce yana tsammanin ganin yawan mutanen da ke amfani da Windows 10 ya ƙaru, kuma kamfanin na son ganin duk masu na'urorin kwamfuta da ke da manhajar Windows 7 sun yi amfani da damar da suke da ita wajen sabunta manhajar su ba tare da biyan ko sisin kobo ba kafin ƙarshen watan Yuli. akwai app masu yawan gaske kunshi cikin manhajar window 10 haka kuma an tsara manhajar domin sauwaƙawa masu amfani da ita wajen aiwatar da dukkan aikinsu cikin sauƙi da samun duk abin da suke nema ita dai wannan manhaja mutane kan iya samun kyauta har zuwa 29 ga watan yuli bayan wannan rana kuwa duk wanda ke bukata zai iya sayanta akan kuɗi dala amurka dala 119